da ya jirara nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 18 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul buyur littafi na 21 ko 22 ko 23 ko ashirin da hudu ko ashirin da biyar a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke ci wannan littafi na sayo musulun sabanin nuskohinsa karatun da ya gabata mun a ƙarshen babi na sha uku hadisi mai lamba hamsin da takwas dubu da ɗari biyar da talatin da takwas a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha hudu hadisi mai lamba 59,539 a cikin baka da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu tahrimi bai'in rotabi bitamri illa fil araya babi da zai bayanin haramta sayar da dabino arrotab nunanne danye wanda bai riga ya bushe ba bitamri da kuma busashen dabino illa fil araya sai fa cikin al'araya an gane ku mun yi bayani akan al'araya ko al'ariya dabino ne ɗanye wanda aka ba da dama a siye shi da busasshe amma wanda bai kai wuski biyar ba ko bai wuce wuski biyar ba sukan yi saboda muhimmancin ɗanyen dabino a wajen larabawa to sukan bar shi a jikin bishiya suna tsinka a hankali a hankali to wanda ba shi da wannan to an ba shi dama isaya bishiya ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon abin da bai kai wusti biyar ba domin ya bari yana ci shi kuma ya bayar da busasshe gwargwadon abin da aka yi kirdado cewa wannan zai kai wancan da ya karba an fahimta to sai wannan wannan shari'a ta togace shi قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة وأن حديث سندي زوى سعيد دان المسيب cewa manzala su salam ya yi hani gabiran sayar cinikin almuzabana da almuhakala malaici walmuzabanatu in ji imam muslim an yi ba a samarun nakhli bitamri abinda ake ce almuzabana shine a siyar da dabino da yana jikin itaciyarsa da kuma dabino wanda an riga an cire shi ya bushe wal muhaqala cinikin muhaqala kuma an yi ba a zar'u bilkamhi ga shuka tana tsaye alkama da tana tsaye ba rigaya an girbe an yanke an buge an cashe ba a siyar da ita da alkamar da riga an gyara ta wasu ardi arzi bilkamhi ko kuma ce za a karbi hayar gona a yi shuka amma ga wata alkama da za a bayar an gane ku kamar da da ake ta dubbe zumbuhu ko an fahimta qala sai dan al-musayyib yace wa akhbarani salim ibn abdullah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salim dan abdullah ya bani labari daga manzo Allah sallam cewa shi yace la tabta'u thamara hatta yabdu Salahu, kada ku cinikayya cikin ɗan itaciya har sai nunarsa ta bayyana wala ta bita samara bitamri hakanan kada ku siyar da ɗan itaciyar da ina jikin wato ɗan dabino da ina jikin bishiyarsa da wanda kuma an riga an cashe abin nan ya bushe an riga an cire shi ita karku wannan shine dai wacce fassara ta almuzabana da al-muhaqala an gane wa qala salim salim yace akhbarani abdullah an zaid bin sabit an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisin da sanadi zuwa zai dan sabit Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rakhasa ba'da zalika fi bay' al-ariyati bir-radab sha bayan wannan hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi rangwame wajen siyar da ko cinikin al'ariya danye busasshen dabino birrodab da wanda yake busasshe danye wanda yake ina kan wato abin nan ina ina jikin dabino to manzo daga baya ya zo ya masa rangwame a wannan kamar yadda bayani ya gabata saboda bukata da suke da ita ta amfani da shi ɗanyen dabino ɗin an gane walam yurakhis aw aw tamri ko kuma a'a da dabino wanda yake busasshe walam yurakhis fi gairi zalik bai yi rangwame ba a cikin abin da ya yi wannan an gane ku iya wannan shine iya abin da iran gwame cewa a iya abin nan a iya yin a iya cinikayya a cikinsa ga wancan wancan hadisi da ya gabata wanda ya ce sai dan al-musayyib ko to hadisin za mu ce mursal ne ah. da shi shi shi abin nan ai shi sai da al-musayib ai ai ba sahabi bane ko ko sahabi ne ba sahabi bane to me yasa imam muslim ya kawo shi anan wa bai kawo shi mu'allaki ba sai kawo shi da sanadi an samu kafawar kenan hadisin ya zama mun kafa <laughs> an gane ku to da aka dole sai ka tsaya ka abin ku dubi sana'a snif na sana'a ko tanwir ko tanawur na sana'a ta imam musulmi a wajen kawo sanadin hadisai to yanzu sai ce da kai bayan ya gaya maka an sayar bin rusayib anna rasulullah sallallahu sai igaba sai kawo maka qala wa akhbarani salim ibn abdullah wa akhbarani salim ibn abdullah to yanzu yana gaya maka wannan hadisin daga wajen wa aka same shi salim dan abdullah innama al-ilmu bi ta'allum ka zo kana da wasu buda'iyat ka bar su a buda'iyat ɗinka irin waɗannan matsaloli waɗanda suna da ɗan faɗi na ilimi to karka shiga cikinsu sai a cikin sai musulun ɗin ma ai akwai hadisi mun katsi kuma ya ce doki sahihai zai kawo sai zo maka a babi sai kawo maka ruwaya guda goma kuma duk hadisin guda ɗaya ba ga yake yi ba to in ka ce ta can wajen ya zama munkafi to na kutunan kuma sahihi yanzu mai rauni ya hadu da mai karfi sai suka zama sun yi ne duk karfin mai karfin ya hadu da masu karfi kada karfi yake yi ku ba gaba ne to kuma duk raunin masu rauni suka haɗu su suka yi wa sai su yi ne sai su yi ƙarfi <laughs> an fahimta Allah ya ganar da mu قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرفها من التمر زيد بن ثابت الله يقارى مسيدة شو أمن الله صلى الله عليه وسلم ياي بعد داما ga wanda yake ma'abocin dabino rotob ko sahibul ariya wanda yake da dabino da zai bayar busashe, e bayar abin nan danye e bayar a bashi busashen dabino a yi kirdado a ga cewa to wannan in muna so mu samu daidai da wannan to mu kuma kamar ya za mu bayar an gane قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن وأن عبد الله بن عمر ya ba da labari cewa ko yana ba ina faɗa cewa zai ɗan sabid ya ba shi hadisi wannan riwaya ce ta akran kenan to da aka ku koma can baya salim ya ce akhbarani abdullah an zaid bin sabit haka ya ce ya hadisi na bai ku وقال Salimun أخبرني Abdullah. عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك ko to nan sai ma musulun sai ya guso gaba sai ya kawo maka sanadin shi kuma inda yi. sai ya kawo maka na nafi daga abdullahi dan umar daga zai dan sabi sannan sai ya sake yin gaba sai ya sake kawo maka nafi ya ji abdullahi dan umar ina ba da hadisi cewa zai dan sabid ya gaya masa hadisi cewa manza Allah su sallam rakhasa fil ariya cewa manza Allah ya yi rangwame a cikin al'ariya ya hudu ha ahlul baiti bi ha tamra ma abota gida wato waɗansu mutane da za su karɓa don amfani da shi a gidansu su kuma a yi kirdado mai za su bayar na busasshen dabino ya kuluna ha rotaba amma su za su shi ne a matsayin rufaf ina ɗanye nunan ne an gane ku babarinsa za su yi wai daga sai ya bushe sa'a yan za su zo suna tira suna tira har su cinye an gane ku قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله kwatankwacin wancan din قالوا حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال أو أن إسناد يحيى بن سعيد يتي والعرية أبن ذلك العرية واتو إنا سوئي بيان تند إتي رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرة تو منين العرية دل أم فهمتها shine shi wal ariyatu an nakhlatu tuj'alu lil qaumi fayabi'unaha bi kharsiha tamra wannan wata bishiyar dabino ce da ake bai waɗansu mutane masu dabinan sai su siyar da shi gindin bishiyar gindin dabinan ko bishiyar dabinan dan itace da yake jigi ba bishiyar ba ai kirdado to wannan bishiyar wannan dabinan namu yana rutab za a saye shi da dabino nawa ko in ya bushe zai kwano nawa abu a kwano to su kuma sai a ɗauki wannan kwanan sai a ba su an gane eh, na busasshen dabino قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة وأن شنو دي وانا حديثه annabi ya yi a cinikin ariya ƙala ya haya ya ce wannan hayan ya haya ɗan sa'id ko wanda ya roƙi hadisi daga nasir al'ariyatu an yi shari'ar rajulu samaran na halati le ta'ami ahlihi rutaban bi kharfiha tamra abinda ake cewa al'ariya shine mutum ya sai ɗan itaciyar dabino ina ɗanye saboda cin iyalinsa a gidansa ina rutab ina ɗanye nunanne da kirdadan zai kai kwano nawa in ya bushe sai ya ɗauki wannan kwanan da ake aka yi kirdado sai i bayar an gane to ba musanya ake cewa ba ciniki ne wannan ɗin ciniki ne an gane قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا زيد بن ثابت يبادل الأباري شوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يأيرن قومي أتكين العرايا جمعينينا العرية أن تباع بخرطها كيلا أثير بكرداد كانوا كو أو نوى كو نوي نوى إن يبوشي bushe za to sai su bayar da dabino busasshe a madadin wancan قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرسها شان يتي ان تباعك nan kuma yace تؤخذ دم duk ma'anan su daya a كردادو a bayar da وانا a karbi قالوا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا هماد ها حول السند قالوا وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن النافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرسها أن يرون قمي مازال الله صلى الله عليه وسلم يا قمي أتكن تنكن العرايا a yi kirdado a ga cewa wannan in ya bushe zai kai kwano kaza za su da shi kaza kala wadda suna blaibin maslamatar ka'anabi kala wadda suna suleiman ya ne bilal an yi haya waho bin sa'id an bushir bin yasar an ba bi a rasulillah sallallahu min ahli darihim min umsalubin abi hasma wannan hadisin bushir ɗan yasar ya ce daga wasu daga cikin sahabban manzala su salamana ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba daga cikin mutanen gidansu da sahabban annabi ne daga cikin waɗanda ya ruwaci hadisin a wajen su akwai sahlu ɗan abi hasma Allah ya ƙara masa yadda an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samari tamri cewa manzala ya yi hani ga biran sayar da ɗan itaciya ɗanye na dabino da kuma dabine busashe wa ƙala manzala ya ce zalikar riba ce wannan ita ce riba tilkal muzabana wannan ita ce almuzabana an gani wadda can baya muka ji ainihin fassara ta ku? illa annahu rakhasa fi bai ariya sai dai shi manzo Allah su sallam yayi rangwame cikin cinikin al'ariya an-nakhlati wan-nakhlataini ya ha ahlul baiti bi kharsiha tamra bishiyar dabino ɗaya ko bishiyar dabino biyu da mutanen wani gida za su karba su bayar da dabi a yi kirdado su bayar da dabino busasshe ya kuluna ha rufa ba su za su ci wancan dabinan da suka saya ina rufa an gane ku lafazin almuzabana daga azzabanu ne an gane ku wato addafu me yasa ke ta da shi almuzabana saboda in an samu matsala asalin cinikin an samu matsala to sai wannan yana ta ai kai ne kaza wannan yana ta kai ne kaza a ce laifi da ake cewa ka shi da ubangida an gane to da aka sai ai ta rigima to da aka da musulunci zo sai hana wannan nauyi na ciniki amma bishiyar dabino ɗaya biyu wannan babu laifi sai a amma da suna iya yi gonarka gaba daya wani kawai zai kalla sai ya ce to shikenan zai baka dabino busashi a madadin gona an fahimta to ne aka zo kuma aka samu matsala sai i dawo sai kuma ka ce to ai ka riga ka saya da aka sai ai ta rigima an gane ku to da aka sai aka hana idan za ku yi ku yi bayan budu salah in abin ya nuna to bayan nan kuma akwai iya wanda na ci ne kawai a gida an gani قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حول سند قالوا حدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار انا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك صحابا من ذا الله سنشد عن غني رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرسها تمرا manzo Allah su sallam yayi rangwame cikin cinikin al'ariya a yi kirdadan ya za a sai ta in ta bushe in bina wannan ya bushe sai a bayar da busasshen dabino na adadin waɗannan kudaden an gane قالوا حدثنا محمد بن المثنى ibrahim بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال sai kawo wannan hadisin sai an bace shi kwatankwacin wancan hadisi na Suleiman dan Bilal an Yahya daga Yahya غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبن سيدي إسحاق da ibn al-musanna a madadin cewarsa zalikar riba sai suka ce zalika zaban suka ce annabi cai azzaban wa qala ibn abi umar shi kuma ibn abi umar wanda suka hadu annan suka wato muhammad dan al-musanna da isaq dan ibrahim an gane ku su sai suka ce annabi yace zalika zaban shi kuma ibn abi umar yace zalika riba an gane ku ko wancan da muka gani na baya aka manzo Allah ya ce ku zalika riba tilkal muzaban an gane ku قالوا حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وتنقوا تشوانت حديثهم قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وحسن الخلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة حدثاه kun <laughs> إيه، إمام مسلم muslim عن بعض أصحاب رسول الله ba أصحاب رسول الله ana ashabi rasulillah salu bin abi hasma to yanzu kuma an sake karo maka guda daya aka ce anna rafi ibn khadij wa sahl ibn abi hasmata haddathahu an fahimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanati azala sallam yayi hani gabaran almuzabana menene almuzabana as-samari bitamri a bayar da rutab danyen dabino nunanne da busasshen dabino an fahimta illa ashabal araya sai fa ma'abota al'araya fa innahu qad azina lahum to su manzo Allah ya musu izini cewa su yi wannan amma abin da bai wuce wasu biyar ba an gane ku قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا مالك ها حول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرفها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم وأن حديث yahya dan yahya yace da malik imam malik shin dawud dalal hussein ya baka hadisi daga abi sufyan bararran ban ibnu abi ahmad daga abi huraira cewa manzo Allah sallam rakhasa fi bayl araya bi kharsiha cewa manzo Allah sallam yayi rangwame ayi cinikin al'araya ta hanyar kirdado fi ma duna khamsati ausuka. cikin abin da bai kai wuski biyar ba au fi khamsati ko zuwa abin da ya kai wuski biyar ya shakku Dawud Dawud shi yake tambaya shakka qala khamsatun na duna khamsa yace wuski biyar ko kasa da wuski biyar Kala. shi malik ce na'am eh ya gaya min wannan cewa an yi izini ne cikin abin da yake wuski biyar an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ما زال الله صلى الله عليه وسلم أبلاء دون عمر يتي يا يحني قبرا المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا abin da ake cewa muzabana shine a siyar da danyen dabino da busasshe a aune wanda shi wannan auna shi za a wancan shi kuma sai dai a kalli shi yana jikin bishiyarsa wa bai'ul karmi bis zabibi kaila haka nan yayi hanya siyar da zabibi an gane zaitun ina kan bishiya da kuma wanda ya riga ya bushe an cire shi an gane ku قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أخبره abdullahi da umar ya bada labari ga nafi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana bai'i samarin nakhli tamri kaila kaga wancan ruwaya sai ce me bai'u bi tamri kaila ko nan kuma sai ce me bai'i samarin nakhli ko to wannan tafsiri na bayani kenan an gane ku can da ice bai'u samari tamri kaila ayan san yana nufin bishiyar dabino ne ko to dan kada ka ce kana da abin da sai ka ce to bari ai maka gwaru gwari bai'i samarin nakhli tamri kaila wa bai'il inabi zabibi kaila a siyar da inibi da kuma zabibi shine in busasshen inibi wanda ana auna shi wa bai'i zar'i bil hintati kaila ko kuma a siyar da shuka wadda tana tsaye kamar shinkafa ko dawa ko alkama da alkamar da an riga an gyara ta an cashe za a auna ta an gane ku to kaga wannan dole sai dai a yi kirdado an gane ku قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله kwatan كتن قال حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرسه آه nan sabon karatu a ciki shine wa an bai kulli samarin bi kharsi ko a wancan na baya sai ce me a ah, yace wa bai'i zar'i bil kaila to dan karka ɗauka iya waɗannan da aka faɗa da ko dan su mutane gidadawa ne an gane ku gidadancinsu sai suka ce wai ba za a yi da karkono da dawa ba ba za a yi da gero ba ba za a yi da shinkafa ba saboda mai saboda waya nan bai faɗe su ba <laughs> ah, yanzu a nan wurinmu akwai wanda zai zaka ka ce ya ka ba shi dabino a rayu wata biyu wata uku yana ce ya ci dabino da safe ya ci dabino da rana ya ci dabino da daddare kuma a zauna lafiya? Ah. to su can sai su yi su ci dabinan su koshi a sha ruwa to kai asali kana ma da dabinan da aka rike shi a matsayin abinci kana da shi har dabinan da ake kawo mana ba na abinci ba ne na sarrafawa ne yawanci wannan dabinan da muke ci a inda suke da dabino niƙa shi ake yi sinadari ake yi da shi in za a sha ruwa ɗiba a zuba saboda it's not proper za ka sha ruwa ku tambayi likitoci ga suna kar ka sha ruwa babu wani dan zaki-zaki a ciki ko ka dan sauya ɗanɗanansa ba sosai ba koyaushe ake so ka ringa shan tsuran ruwa ba da aka cututtuka suke wa mutane yawa a ana so sai ka ringa ɗan sa to su wannan dabinan da ake kawo duk yawancin dabinan da ake kawo mana nan asalin niƙa bushewa yake a niƙa shi in za a sha ruwa a ɗiba a watsa shi ko mutum ya zo yana ɗan jin yunwa gabanin ya samu abin nan ya ɗaibi mai ya ɗaibi kamar kofi guda za ka jika kwaki ka zuba ya tsaya yi kauri kawai ya sha kamar kun ka je ka ci dabino malam ka je yana maiko a bakinka kamar kana cin nama sannan munan nama ma yanzu ka ba mutum nama ya ce ƙoshe kwanta ba ya ringa zare shiga ban daki ba kenan da daddare ba da haka duk wuraren karatu in babbar sallah ta zo sai a ci an daina karatu ba saboda sai yanzu mutane sun samu nama sun ci to wannan gidajen ci ke to shine sai Abdullahi dan Umar yace da kai wa bai'i zar'i bil hindati kaila da kai can gaba sai ce wa an kulli samarin bi kharsihi karkace sai da dabino kawai ya in wajen ku inibi ne in wajen ku kaza ne in wajen ku kaza ne ana wannan ana ci kuma ana busarwa to kada a yi wannan sai dai wanda yake na sha'awa mutanen gida za su bukaci wannan abin to babu laifi a yi shi an fahimta? قال حدثني علي بن حجر السعدي وزعير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن wallahi duk sanda baka fahimci sunna inda sahabban annabi suka fahimta ba ka samu matsala da haka in kace kai ahlus sunna ne sai kace ala fahmi salaf salih inda magabata na kware suka fahimta amma da ka zo kace kai kai zaka dauka to yanzu ku kallo da na hadisan da Imam yake kawa yanzu yanzu ba hadisan Abdullahi dan Umar yake kawo mana ba ba ya ruwaita daga Zaid dan Sabit ba me yasa ko iwada su da hadisan Zaid dan Sabit ko iwada su da Abdullahi dan Umar amma ku duba sai fara tun da ne tun daga almajiransu aka zuwa aka ce nafe sai ce ya ji abdullahi ya ce aka yi gaba aka gaba sai ga abdullahi daga zai dan sabi sai dan albusayim ko sai aka zo aka yi zancen nafe sai aka zo aka yi nafe daga abdullahi aka yi zancen abdullahi daga zai dan sabi aka to yanzu ga kuma sai aka zo aka shiga maganar abin huraira sai kuma aka zo aka sake dawo da kai kan maganar abdullahi dan umar in yaro ya ci hadisin asali da farko imam musulmi ne kawo shi man kawai sai a wuce to kana ji abin za ka yi wannan baka sani ba baka nemi ka sani ba kai za ka yi ta a cikin ilimi waɗanda suka sani sai su ringa ganin ka tsirara lokacin da kike kumfar baki ai wannan kaza kaza kaza wane ne wane ne insha Allah sarki kuma babbar matsalar da muke samu ita ce wannan da yawa yanzu muna tafiya ne da karatu da ɗaliban da muke karantarwa ah, yawanci da muke karantarwa yanzu muna tafiya tare da ɗaliban ne da aka sai ka faɗi matsala yanzu sai ka kuma ka yi gaba ga kishi ya tafi <laughs> Ah. sai za ka yi darasi sai ka sannan sai ka zo ka har ma wani fakewa ake zai yan baka yi bita ba baka yi nazari ba yi karatu a duk littafin da za ka karanta da mutane dai a any given time ba za ka zo ka zauna karanta da shi to karka karanta da shi karka sa shi to sai wani ke za su ce ai sai da bita sai ka za ka zo a yi karatun gaske daga Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran al muzabana wal muzabanatu an yuba'a ma fi ru'usin nakhli bi tamrin bi kaylin musamma abin yake cewa muzabana shine a siyar da abin da yake kan bishiyin dabino da busasshen dabino da wani awo wanda aka ambata in za da fali wanda na siyar maka ko na siya daga wajenka in ya ƙaru to na ne misali an zo aka ce wannan bishiyar za ta yi buhu guda sai na ɗauki dabino buhu guda busasshe na baka sai na karɓi wannan to in ya ƙaru fiye da haka ya kai buhu biyu buhu uku to na ne wa in na ƙasa in kuma da aka zo aka cire bai kai buhu guda ba fa'alayya na ji abin ya hau kaina in an fa al-gulmu bil ke an fahimta in kai da hannun da kai dole sai ka da hannun da ya kirga riba wata ran zai kirga faduwa kamar masu kakara ko za ka kawo abin nan ka yi kakara to kamar haka ne to sai aka ce aka hana wannan saboda me ana samun matsaloli ana samun matsaloli amma wanda zaka da haka duk baya ku duba ake ta cewa sai idan cin ci fa zaka yana yi. ba wai kai bane sai ka bashi a kana zuwa ka tsinkayo ka tsinka gobe ka tsinkayo ka tsinka gobe har ibushi naka ne to da yi suke yi sai a sayar da gaba daya a baka kai ka karbi abin da din ka tafi wannan kuma zuwa ci gaba da nasin nashi har ikayin da zai bushe to ai komai zai iya faruwa akan hanya ko to da haka za a samu rigima to da muguwar rawa ga gwamnatin tashi قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس ها حول السند قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال عبد الله دم سعوديتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ماذا الله يعني قبرا المزابنة منين المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا shine isiyar da dan itaciyar dabinansa in ya kasance ina kan dabinan danye da kuma busasshen dabino wa in kana karman idan inibi ne an yabi'ahu bi zabibin kaila ya siyar da shi da zabibi busashe wanda za a auna wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kaili sa'an idan shuka ce ya siyar da ita da wani sanannen kwano au wanda yake busashe na abinci na ha an zalika kullihi manzo Allah ya hani gabaran wannan gaba daya wa fi riwayat qutayba a riwayar ba dan sa'id Auka kana zar'an maimakon in kana zar'an wa in kana zar'an an gane ku lafazin a anan da yazo na albustan an gane ba ana nufin bango ba an gane saboda jam'in ha'ib na wannan ana jam'in sa ne ala hawa'ib amma jam'in bango da ake cewa alha'ib na bango shi kuma aka tashi jam'insa ana ta alhitan an gane ku wannan na hawa'if ne na lambu kewaye da mutum yake shuka a ciki ba bango da na gida ba an gane ku to har gonar ka da ba danga kasa ba ba waya kasa kai fensin ba e ko gini kai ba gida ba ne ba za ka kira shi da in za ka yi ba za ka ce da shi hitan ba sai dai ka ce alhawa'if an fahimta yanzu subject din ko content ɗin abinda yake cikin kewayen shi ake kalla idan gida ne sai kai bangoto alhaif jam'in sahitan in gona ce sai kai gini kai bango ka kewaye jam'in jam'insa alhawa'is mafhum to kaga wata fa'ida kuma ta loga kenan ko <laughs> wallahi baka koyawo ba za ka sani ba in ba a koya maka ko ba za ka sani قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس ها حول سند kaga kuma larura kenan ka san ilimin larabci ba yadda za ka iya fahimtar addini ba ka iya larabci ba da aka yanzu kaga kwallarar addinin musulunci shine 'yan islamic studies 'yan boko yan eh, islam studies za ka islamic studies da turanci a za dai ka yi abin nan za ka je ka nemi kwali a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma ka yi islamic studies da turanci kuma ka wakilci musulunci ba za ka iya ba to da haka to tun da yanzu wannan shi yake cida da haka shi ke gashi nan duk sun gurbata addini ka san profesa amma ba zai iya ja maka aya a karanta ta daidai ba profesa kuma islam studies mai ja maka aya a fassar a karanta ta daidai bai iyawa ko kuma ya tashi fassarar da ya sani ta muhammad ali ya sani shi kenan translation ne na ƙur'ani mai kyau na muhammad ali amma ba zai isa ba ba zai isa ba dole sai ka san ilimin larabci قال وحدثني ابن رافع قال عدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك ها حول السند قال وحدثني سويد بن سعيد قال عدثنا حسن الميسرة بن ميسرة قال عدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع وأن سندي بدأوك قبالي دقى نافع لهذا الإثنات نحو حديثين kwatankwacin hadisin حديث da suka gabata an gane ينظرنا to yanzu nan abin da ake gaya sai aka ce cinikin riba ne me yasa aka yi rangwame a cikin al'ariya saboda shi kuma akwai bukata ga mutane ai nan mun sha faɗa shinkafa buzagada shinkafa santana shinkafa bcp shinkafa dangote shinkafa erdas shinkafa ergarko shinkafa kowace iri in dai shinkafa da shinkafa to daidai da daidai ɗanya da zazzababbiya daidai da daidai in ba haka ba ka siyar da wannan ka karɓi wancan amma yanzu makota ana abin nan kana buƙatar wannan kana ina buƙatar wancan ba za a hana ba ta ce ku musanya aikir zo to ita wannan in ta abin nan za ta zama nawa da ta wannan amma ba zama yau da gobe ana yi ba kuma ku kuna makota ku kasu samun alfarma in ma na da ɗanyar da za ka yi to da ita a gidanka maimakon ka kamun zazzaɓaɓɓiya ba sai baka baka je ka yi bai fi ba da zuwa ana ce ana wani lissafi wannan zai kai kaza zai kai kaza to da haka wannan dan a kaucewa riba shi sa sai aka ce kar a yi amma idan da larura ta bukata to babu laifi to sai muka fada su laraba cin dabino rotaf a wajensu kamar larura ne an gane ku kamar larura ne to da haka saboda suna da wannan bukatar sai aka halatta musu amma shi ma a wani adadi sananne to ce a ah, tuwan har ya kai buhu biyar buhu shida a ina da yawa eh to kai dan baka san su da dabino ba ne sai ka zo ka samu bishiyar dabino guda ɗaya sai ta baka buhu biyu buhu biyu buhu uku da dabino an bayyanta <laughs> to da haka yar karamar gona sai ka gan samu buhu ɗari To da an ce buhu biyar buhu shida kaga istoklas ba wani abu ne da za magana kansa ba to sai mu kwana ne insha Allah Allah kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abinda da muka faɗa ko ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fe mana abin da yake na yake ya ba mu ikon aiki na nesanta ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi